kai muna aiki na kama kwari cikin daji ke farauta ba wanga kere ko kace gwande da wanga ita can ba da suna muke bikin to gaskiya ni na jima tun ina yaro karami tun ina shekara goma sha na fara farauta saboda ba wani abin kirka kawai saboda dai gado ne kai zo mun iske wayan mu da kakannin mu sun shi yasa dai ya saboda kuma dawa ne ba wani kudai bane in kudai ne muna da kudin za mu je mu cina namu kafin komai an ce ra'ayi ne dan akwai wani abu ka gade shi amma dai kuma wani ko ya gada abun ka san baya yin sa amma wani kuma bai gada abu kuma sai ya shiga wani kuma yana rike gadon gidansu da safe ne muke fita mu ino ta cikin daji sai mu dawo ga gari. Waɗanne shirye-shirye kuke yi kafin ku tafi wajen farauta? Za mu ta farauta kamar ana kulla ne kamar ana taya ga gobe haka to sai ga yau za a gai a ce duka faɗa maharauta kuma akwai daba inda ake zuwa kowa ya tambaya wajen da za a yi can ne mutum zai zuwa a ce mishi dajin wajen kaza na za a je sai zo ya samu labari suna gaba mun kuma muna baya ko kwaro kamar misali yanzu wani kwaro na ya tasowa daga can gaban nan sai ya baya kenan kaga tun da muna nan baya kenan kaga ba wuciya zai ba inda sai dai kwanan shi fuskare shin ko kuna da izinin yin farauta akwai fannin da akwai takardu wanda suke da takardu kamar wanda suke dauka irin abin nan ta halibi daga nan ta su suke amfani da takardu kamar irin kwamin ne buza da madawa insha Allah. Menene alfanun wannan aikin da kuke yi? Kaman mayya ma suka ce muna kaman hallada ana samu gare ta tunda sahabbai sun yi farauta kenan ba abu ce wadda mutane za su kama ba eh ba abu ce wadda mutane za su ce ga muni ta ba ba ta da wani muni kamar ya ka bi dokoki za ka samu ka samu lada kuma sannan kana zuwa farauta nan kaman kana jikin jikinka zai yi lafiya sosai fatan mu dai ga gwamnati muna son dai akwai wata hanya ta wadda za a tallafa mana na bisa ga zuwa ga dazuka tunda ko yanzu ma an yi mana wata rana tunda ana barin ma mu shiga daji mu yi irin abin da ba mu wani uzu private tambayi mu ce muna ina wasu kadu da sauransu kina ka ko shi ma rana ne kuma sannan akwai wata hanyar da za a yi muna muna bukata muna.